ba wata magana ta sulhu tsakaninmu da kwankwasa ba sulhu muka je yi ba gaisuwa muka je yi wannan ke faɗa kan ki tsaye gaisuwa ce ta kai mu kuma gaisuwa muka yi Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. ko da ba a zo gaba da za a yi sulhu ba yanzu an samu raguwar zafin adawa da da take a tsakanin bangarorin guda biyu. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Sulaiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Daga jin yadda muka buɗe shirin za ku iya gane cewa mun mai da hankali ne akan siyasar jihar Kano. musamman ma a kan cece-kucen da ya biyo bayan ziyarar ta'aziyyar da Gwamna Abdullahi Umar Ganduje kai ma Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, da kuma duba da kalaman da gwamnan ya hurta a wata hirar da ya da wani gidan rediyon ƙasar waje. Muna tahe da cikakken bayani. Sannan kamar yadda aka saba kowace juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera na tahe da ƙunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau juma'a. Bari mu hara da ra'ayoyin wasu Kanawa akan wannan batu na yunƙurin yin sulhu tsakanin gandujiya da Kwankwasiya. Wakilinmu Usman Bello Balarabe a Kano ne ya tattauna da su. Aliyu Usman. To Mala Aliyu da Allah me ra'ayinka game da wannan kokarin sulhu da ake tsakanin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma tsohon gwamna wato injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Allah ya ce sulhu alheri ne. To mu za mu goyi bayan sulhu to amma mu ma muna da sharaɗi akan sulhun da za a yi. idan ana son sulhu a ɗauko abba kabir yusuf da kujerarsa ce a danƙa masa in yi so sai a yi sulhu in kuma ba wannan za a yi wato kowa ya zauna ya ci gashin kansa siyasa ta bambance sunana abdurrahman duk da dai an ce sulhu alkhairi ne amma a wannan gaba ta kwankwaso da ganduje mu ba ma bukatar sa ya je ya ja kansa kawai ya kula da kansa ba ka ganin hakan zai kawo ci gaba idan aka samu suna a jihar Kano to ai an riga an riga abinda aka riga aka bata su gyara shi kawai da kansu mu su ban mu mu gina namu abinda muke so mu gina tunda sun tabbatar da cewar akan gaskiya muke tafiya kenan gyaran muna bukata amma shi zaman kansu mu dai tsakaninmu damun ba wani abu a zuciyar mu to su rike zaman su ko yaya bangaren kwankwasiya ya ɗauki wannan magana Muhammad Awwal Suleiman ya tattauna da wani ɗan kwankwasiya wanda ya fara da bayyana sunan shi da bakin shi. To sunana Shehi Magaji mai karama kofar mata tsohon mataimaki na musamman ga gwamna Rabi Musa Kwankwaso akan ma'aikatar ciniki masana'antu jam'iyyun gama kai da yawon bude idanu. Ya kuka ji da maganar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya yi na batun sulhu tsakanin shi da sanata Rabi Musa Kwankwaso? To gaskiya abin mun kalle shi ta fuskoki da yawa iri daban-daban. amma babban abin da muka fi mai da hankali a kansa shine kasan shi kullum ɗan siyasa in aka ce ya samu karuwa murna yake yi amma kuma ɗan siyasar da aka san shi akan manufa ta aƙida kullum ana magana talaka da ci gaban al'umma da yadda za su samu mafita kuma a zo kai tsaye mutumin da duk duniya tana kallon ga irin almundahana da ya yi amma ga bidiyo an kama ga badakala iri-iri da take a jihar Kano mu a siyasance musamman ni shehi magaji mai karama ba da wani bukata ban da sha'awa kuma na san da yawan mu mutane ba su da sha'awar wannan haɗin kai domin zai jawo mana ai mana kuɗin goro a ɗauke mu a matsi ɗaya tare da shi. Sai dai kuma a tattaunawar da na yi da wani babban mataimakin gwamna Ganduje ya nuna cewa sam babu wannan magana ta sulhu tsakanin Ganduje da Kwankwaso. To suna sunana Ado Tati babban mai taimaka gwamna kan harkokin ɗalibai. To ka san Kano ɗan abu kalilan sai a mafassara daban-daban. mu dai tare muka fita da gwamna muka je madobi mahaifar kwankwaso muka yi musu gaisuwar mutuwa ba mu samu kwankwaso a can ba mai girma gamna saboda karamcinsa da mutuncinsa aka ce kwankwaso yana gida ice a je a yi masa gaisuwa ga baki mu muka tuwo a mota ba mu zarce gamin house wadda sai mila road muka je muka samu kwankwaso muka yi masa gaisuwa kuma ya ji daɗin gaisuwar da muka yi masa mu da muka je mun ji daɗin zuwa shi da aka samu ya ji daɗin zuwa mu so da haka a siyasance wannan is normal ba wani abu ne amma daga mai girma gwamna har irin mu da muke bashi shawara da manya-manyan 'yan siyasa abokan siyasa mu da muke cikin tare da gwamna a wannan mota a wannan lokaci babu wanda ya magana wani maganar sulhu ba ita ta kai mu ba gaisuwa muka je kuma mun yi gaisuwa lafiya mun fito lafiya. To amma me yasa duk garin Kano da kuma kusan ko'ina a Najeriya an ɗauki wannan magana an nuna cewa kamar gwamna Ganduje ya nuna alamun a yi sulhu tsakanin shi da kwankwaso. Eh kusan abin da muke so ku gane cewa duk Najeriya ba inda ake siyasa irin Kano. Mu siyasar Kano siyasa ake gangariya. ana siyasa a matsayin ra'ayi a matsayin aƙida saboda haka kamar jami'a ce ta siyasa duk wani abu da zai kasance a Kano abu ne mai ɗaukar hankalin kowa da kowa kuma wannan ɗan taka in sa tsakaninmu da Rabi Kwankwaso ta ɗau abubuwa daban-daban kuma kin san matsayin jihar Kano to wannan shi yasa mutane abin ya ɗauki hankalinsu eh, kamar gwamna suna ganin ba zai iya zuwa don wancan lokaci da aka yi rasuwa da mahaifin kwankwaso ba mu je ba yanzu kuma me ya kai mu ko kuma za a ga saboda dan abubuwa da muka hiya a gida na cikin gida wanda kuma wannan ba shi bane kawai da yawancin lokaci da aka yi rasuwa mai girma gauna baya nan dan da idawo zai je yi musu gaisuwa shi kuma kwankwasa ya tafi saboda haka sai muka je muka yi yan uwansa gaisuwa wanda kuma sai ya kasance mai girma gamna yana nan shine muka je muka yi yan uwansa gaisuwa shi ma kuma muka je muka yi masa mm. yawa kenan dai gwamna gandu da gaisuwa je wa sanata kwankwaso babu wata magana sulhu tsakanin shi da kwankwaso wannan ki faɗa kan ki tsaye gaisuwa ce ta kai mu kuma gaisuwa muka yi kuma ba wata magana ta sulhu tsakanin mu da kwankwasa a yanzu ban ce miki muna rigima da kwankwasa ba ko muna rigima da wani a jihar Kano ba amma ba sulhu ne ta kai mu ba ba sulhu muka je yi ba gaisuwa muka je yi ita muka yi kuma ita muka dawo gida saboda haka idan akwai masu san ai sulhu zai ci gaba da shirye-shiryen ai sulhu amma dai a zuwa yanzu mai girma gwamna bai gaya mana cewa zai yi sulhu da ganduja ba eh, zai yi sulhu da kwankwasa ba eh, idan ma sun yi to da shi ne personal amma mu dai makarraban sau da muke tare da shi bai gaya mana ba ba mu ga alama ba kuma ba mu ga dalilin yi ba a yanzu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko in Radio. Daga yau har ma a Apple Podcast za ku iya samun shirye-shiryenmu. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Kahin mu ci gaba yanzu ga Muhammad Awal Suleiman da editan Aminiya Salihu Makira da kunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau Juma'a. To barka da Juma'a. To barka ka dai. Waɗanne labarai ke kunshe cikin jaridar Aminiya ta yau? To babban labarin labarinmu yana magana ne kan yadda mata da 'ya'yan mazan da suke zuwa cikin suke shiga cikin kunci. ɗaya daga cikin wanda muka tattauna da su ya ce sau ɗaya ne yake zuwa ganin matansa biyu a shekara sannan labarinmu na biyu kuma ta tattauna ce ta musamman da muka da fitaccen ɗan siyasa na alhaji tanko ya kasai inda ya fi taɓa batutuwa daga abin da suka shafi rayuwarsa mun yi wa labarin kano da dalilin da aka kore daga jam'iyyar nefu sai labarinmu na uku yadda mutane suke asara a harkar kirifto wato wani tsarin kuɗi da aka bullo da shi ta intanet sannan akwai labarin wasu manyan abubuwa da suka faru a fagen siyasa a bana tun da muna duk da fita wannan shekarar sai muka yi bitar wasu daga cikinsu akwai kuma ziyarar ta'aziyya da ganduje ya kai wa tsohon gwamnan jihar kano a sanata rabi musa kwankwaso wanda shi sanata rabi kwankwaso yake cewa yana fata ziyarar za ta zama alheri ga kanawa sai kuma takaddamar da zaben sarauniyar kyauta haifar saboda an zaɓi yar jihar kano sannan kuma hizba ta ce za ta gayyaci iyayen bukanuwar ba kasashen waje kuma sauye-sauyen da yariman saudiya ke kawowa wanda ya ba da dama a buɗe gidajen nishaɗantarwa a yartar da na rawa da sauransu so ta ana ga ta haifar da alwar cin zarafin mata ta yadda ake iya tsare su a yi musu fyaɗe da sauransu sai kuma sake kwace birnin lalabela da sojan hawa suka daga hannun 'yan tawayen kasar sai labarin zuwa kotu kan zaben gambia da babbar jam'iyyar adawa ta yi da kuma gargaɗin da hukumar lafiyar duniya ta yi ko bukatar ta nuna cewa ya kamata a soke shagulgula a lokacin bikin kirsimati da za a yi gobe idan allah ya kai mu to sai bangaren alajabi ta bangaren alajabi akwai labarin wani bawan allah da ya ɗauki sa ya kai kara akan ba su bashi madara yadda yake so suna fama da matsalar rashin nono ya kai su ƙara akan akwatin masakinsa sai kuma wani koko da ya fada tukunyar miyar da yake girki sannan akwai wani dattijo da aka tsinci gawakin kyanwoyi sama da ɗari a gidansa shi ma ba a gano ba sai bayan an kai shi asibiti sannan akwai waɗansu mutum goma sha ɗaya da suka je ɗaukan hoton da ake kira salfi wato mutum ya ɗauki hoton kansa suna cikin ɗaukar a wajen wani tarihi sai kuma tsawa ta faɗo ta kashe mutum goma sha ɗaya. to sai ɓangaren wasanni. to a ɓangaren wasanni wannan karan mun hira ne da wani tsohon makaɗin dambe da ake kira mamman tsogo kanoma. mun tattauna da shi game da rayuwarsa gwagwarmayar da ya shi a harkar mawaƙar damben da kuma yadda ta kai da sauransu sun an duba za a gani waɗanda waɗansu mutane da yawa ba za su iya tuno shi ba. An gaida editan jaridar Aminiya Salihu Makera da Muhammad Awal Suleiman. Da fatan za ku garzaya ku sayi jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a don ku ji yadda ake kai shanu kotu don ba sa ba da madara. To su kuma masana masu hashin bakin al'amuran yau da kullum koyaya suke kallon wannan cece kuce da ake yi a kan maganar sulhu tsakanin gwamnan jihar Kano Ganduje da kuma sanata Kwankwaso? Ga bayanin Dr. Kabiru Sa'id Sufi na kwalejin share wajen shiga jama'a da ke Kano kuma mai hashin baki da lura da al'amuran da suka shahi rayuwar jama'a. eh to gaskiya dai tun bayan rasuwar dan uwan shi sanata rabi musa kwankwaso za a iya cewa kusan kowa da dukkanin waɗanda suke masu faɗa a ji a siyasar kano daga bangarori da dama sun kai masa suna ta kai masa ziyarar ta'aziyya amma a ciki kusan wadda tafi ba da mamaki ita ce wadda shi gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya kai masa ɗin a wannan ne ya sa ake ta wannan cece kuce din watakila ganin cewa ko akwai sulhu ko kuma an zo sulhu ne ko kuma an zo gaba da za a yi sulhu ko ba haka ba to abin da dai za mu iya cewa a dangane da ita wannan ziyarar ta'aziyya da gwamna ya kai masa a duba da na ɗaya zuwan sannan kuma watakila da abubuwan da suka wakana lokacin zuwan ta'aziyyar da kuma watakila kalaman da suke fitowa za mu iya cewa akwai alamun cewa ko da ba a zo gaba da za a yi sulhu ba yanzu an samu raguwar zafin adawa da da take a tsakanin bangarorin guda biyu zati bangarorin gandujiya ɗin da bangarorin kwankwasiya. To duk da cewa ga wannan tattaunawa da shi gwamnan jihar Kano ya da wannan gidan rediyo na ƙasar waje. Mm. Amma kuma kamar yadda muka ji wannan babban mai mm. bashi shawara akan harakokin ɗalibai ya nuna cewa sam sam sam ba, ba maganar sulhu su gaisuwa kawai suka je. in kika bibi bangarorin um, guda biyu da mabiyansu a koda a ita kansu kafafen sadarwar social media din za ki ga cewa akwai duka daga bangarorin guda biyu waɗanda suke su ba su amince da a ce an yi sulhu ba so da dole ne za a iya samun wannan karo da juna din amma dai abin da za ya kamata a kula da shi watakila shine body language din su manyan da, da su abin ya shafa ba wai lalle na mabiya ba ko da ba babban da kalaman su wani lokacin akwai abin da ake cewa za a duba kamar body language wato ma'ana yaya yanayin su yake a lokacin da suke ko mu'amala din ko kuma lokacin da suke gabatar da kalamai wannan na iya nuna cewa ko za a iya samun ci gaba ko ba za a samu ci gaba ba ga kuma ruwan ayoyin sulhu da aka gani a makabarta <laughs> a makabarta da sauransu to duka waɗannan alamomi ne a duk su ne body language din ya kamata a ce an aka duba sai a ga cewa ko akwai yiwuwar an hau kujerar naki ne ko ba a hau ba duk wannan su ne za su haska amma dai daga bangarorin guda biyu dole akwai waɗanda in a koda bibiyar kafafen sadarwa suke zaki ga cewa ko waɗanda ba su amince a kan wai an zo gaba sulhu ba ne amma dai kuma banda su waɗannan da ba su amince ɗin ba za a iya ci abubuwan kuma da suke wakana suna nuna cewa kuma an samu raguwar adawa ɗin ko hamayya sannan kuma akwai yiwuwar za a iya samun ci gaba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda suka ba mu gudunmawarsu a cikin wannan shiri. Da wakilinmu a Kano Usman Bello Balarabe da kuma abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.